عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما دكا يبو da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa. wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata a bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. In ba a manta ba a cikin makonni da suka gabata mun ba da tarihin wasu zakakurai mahaddata alkur'ani na duniya waɗanda ake yawan jin sautinsu a duniya a ɓangaren karatun alkur'ani kamar Sheikh Siddiq Mushawi da Sheikh Basin Muhammad Abdulsamad da Sheikh Aliyu Jabir da Sheikh Sudais da Sheikh da Shuraim da sauransu da yawa waɗanda aka ji su a cikin wannan shiri. To a wannan mako kuma za mu ba da tarihin wasu cikin waɗannan ɗin, waɗanda su ma sautinsu ya game ko'ina a duniya ana yawan su a cikin karatun Alkur'ani. Su ne Ashek Ali bin Abdulrahman bin Ali bin Ahmad Al-Huzaifi, wanda aka fi saninsa da Huzaifi. Shi Malam Huzaifi ya fito daga ƙabilar Al-Huzaifa, wata babbar ƙabila ce a ƙasar Larabawa, daga wani yanki da ake kiransu Al-Awamir. daga Banu Khas'am suna zaune a arewacin Makka tsawon kilomita 360 daga Makka zaka je garin da aka haifi Sheikh Huzaifi su waɗannan kabila tasu su ne malamai da limamai na wannan yanki nasu tun tsawon zamani don haka Sheikh Aliyu bin Abdurrahman Huzaifi ya taso a gidan manyan malamai waɗanda suka shahara da ilimi da karatun Alkur'ani. An haifi Sheikh Huzaifi a shekarar 1946 wanda ya zo daidai 1366 hijiriya a wannan yanki a wani gari mai suna alƙarnul mustaqim mahaifinsa shine limamin sojoji na ƙasar Saudiya baki ɗaya. Shaku Zaifi ya fara karatu a ƙauyensu a inda ya karanta Alƙur'ani ya sauke, amma a lokacin bai haddace ba. Ya kuma ka yi karatun littattafai a wajen manyan malamai waɗanda suka shahara da ilimi a wannan gari nasu. Daga baya ya shiga wata makaranta a 1961 mai suna Almadarasatu Salafiyya al Daga baya bayan ya ƙare wannan makaranta a matsayin kamar mataki na firamare school sai ya shiga kuma ɓangaren sakandire a 1964 wanda ya gama 1968. Daga nan da ya samu damar shiga jami'a wanda ya karanta shari'a a kulliyatu shari'a. Daga 1968 ya gama 1972. bayan ya gama wannan digiri ya zama malamin makaranta a Al-Ma'hadul ali ya kuma zama limamin juma'a a garin da aka ɗauke shi yake karantarwa abin da yake karantawa a wannan makaranta yana karantar da ilimin tafsiri da tauhidi da ilimin nahawu da ilimin sarf da kuma ilimin koyon rubutu a shekarun 1975 ya je ya digiri na biyu a jami'ar azhar da ke ƙasar masar ya kuma yi digiri na uku a dai ita wannan makaranta ta Azhar a fannin shari'a wanda ya rubutu a fannin tsara'ikul الحكم المختلفة fi shari'atul islamiyya dirasatan Muqarana Bainar المذاهب islamiyya wannan shine project ɗin da ya rubuta wanda ya samu wato dakta a kansa ya yi karantawa a jami'ar madina a tsangayar koyar da shari'a tun daga shekarar 1977 ya karantar da tauhidi da fiqihu a tsangayar shari'a ya kuma karantar a wasu tsangayoyi da suke da ɓangarori daban-daban a cikin jami'ar musulunci ta duniya da take Madina, kamar kulliyatul da'awa usuluddin da kulliyatul hadith da kuma kulliyatul shari'a. Har zuwa shekarar 1998 yana karantar da ilimin kira'o'i a tsangayar kulliyatul Qur'anil Karim, wato fakalti ɗin koyar da karatun Alƙur'ani kismul qira'at. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ya limanci a masallatai da dama kafin ya zo ya zama babban limami na babban masallacin da yake mai daraja ta biyu a duniya shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina yayi limanci a masallacin quba daga baya aka naɗa shi limamin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar shida ga watan shida dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da tara hijiriya wanda ya zo alif da ɗari tara da saba'in da tara wato miladiya ya yi limanci a masallacin makka na shekara ɗaya daga baya aka sake mai da shi wato masallacin madina don haka shakku zaifi yana cikin mutanen da Allah ya azurta su da yin limancin masallatai na duniya manya guda biyu ya yi limanci a masallacin makka mai alfarma kuma yanzu shine haka babban limami na masallacin wato madina gaba aka mayar da shi masallacin madina aka tabbatar da shi a matsayin babban liman mai gabatar da sallar tahajjudi da kuma kamsu salawat da kuma sallar juma'a tun daga 1982 har zuwa 1998 bayan matsaloli da suka faru aka dakatar da shi daga baya aka sake mai da shi ya ci gaba da limanci daga baya wata matsalar ma ta ƙara tasowa lokacin da ya wata hudu ba ta yi ma gwamnatin ƙasar Saudiya daɗi ba saboda akwai bako da aka yi wanda ya zo ya wasu abubuwa da basu dace ba a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya hudu ba a kansa wannan ma yasa aka dakatar da shi har tsawon lokaci yanzu kuma daga baya aka mai da shi har yanzu yana nan yana limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ali bin Abdurrahman Huzaifi ya rike manyan mukamai da kuma ya shiga kwamitoci daban-daban musamman kwamitin tsarawa da bugawa na Alkur'ani da ake bugawa a ƙasar Saudiya. Shi wannan mukamin shi ake kira Ra'isul Lajanatil Ilmiya li Muraja'ati Mushafil Madinatil Munawwara. Wannan Alkur'ani da muke samu wanda aka buga a Madina to shine shugaban kwamitin da ke kula da buga wannan alkur'ani ba za a buga alkur'ani a ƙasar ba har sai ya yarda cewa wannan alkur'anin babu gyara ko misƙala zarratin a cikinsa sannan ya zama udu lajanatil ishraf ala tasjil al masahif murattala bi mujamma'il Maliki fahad li tiba'at al sharif ya zama dan kwamiti babba waɗanda suke kula da ɗaukan kasin na karatun malamai da ake a duniya a yada wanda wannan kwamiti ko wannan babban ma'aikata ta buga alkur'ani ta maliki fahad take bugawa to ya zama udul hay'atul ulya li mujamma'il maliki fali tibatul musafi sharif sanan ya zama babban dan kwamiti na koli a ma'aikatar buga alkur'anai wata maliki fahad ya wato kafa wacce take a madina Sheikh Huzaifi ya halarci manyan taruka na duniya ya je ƙasashe da dama, yana cikin manyan masana alkur'ani na duniya. manyan malamai da yawa sun ba shi shaida ƙwarewa a fannin alkur'ani duk da ba a kansa ya digiri ba ba a kansa ya masters ba ba a kansa ya doctora ba amma an ba shi shaida na ƙwarewarsa ɗaya daga cikin masana alkur'ani na duniya musamman akan fannin kira'o'i guda goma daga cikin malaman da suka ba shi shaida akwai Sheikh Ahmad Abdul Aziz Zayyat wanda babban malami ne na duniya na alkur'ani ya ba shi shaidar ƙwarewa a karanta alkur'ani da kira'o'i guda goma sana akwai Sheikh Amir Sayyid Usman wanda shi ma ya bashi shaida kwarewa akan karanta alkur'ani da kira'o'i manya guda bakwai na duniya sana akwai Sheikh Abdul Fattah Al-Qadi shi kuma ya bashi shaida kwarewa akan kira'an war Hafs أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم bi الله بغافل amma ya'malun وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون sannan akwai kuma a Sheikh Hamadul Ansari wato ya ba shi da kwarewa a fannin hadisi yanzu haka Sheikh Abdulrahman Sheikh Ali bin Abdulrahman Huzaifi yana karantawa a masallacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma yanzu haka yana da shekara 62 a duniya yana da mata uku sai dai dukkan waɗanda suka rubuta tarihi ba su faɗa adadin ‘ya'yansa ba to wannan shine Sheikh Ali bin Abdulrahman Al-Huzaifi wanda yanzu haka yana nan da ransa duk wanda suka je umara ko aikin haji za su ji sautinsa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai yana gabatar da salloli guda biyar ko kuma ranar juma'a ko kuma a lokacin tahajjudi ana jin muryarsa har yanzu yana nan da rai wannan shine a takaice tarihi na wannan babban malami Sheikh Ali bin Abdulrahman Al-Huzaifi musliman مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن da zai shigo cikin wannan shiri wanda masu sauraron mu suka yi ta aiko mana da neman ƙarin bayani a kansa shine Sheikh Ahmad Al-Ajami wataƙila babban dalilin da ya sa masu mu suke so su ji tarihin Sheikh Ahmad Al-Ajami saboda ana ce masa Al-Ajami wasu sai su ɗauka kamar ba balarabe ba ne wataƙila ko ya fito ne daga yankin waɗanda ba larabawa ba don kalman ajam a cikin larabawa suna faɗa ne ga wanda asalinsa ba balarabe ba kuma sai su ji muryarsa irin ta larabawa in suna sauraron kaset ɗinsa na karatun alkur'ani kuma gashi ana kiransa al'ajami wato kamar wanda ba balarabe ba to shi Sheikh Ahmad Al'ajami yana cikin matasa da Allah ya azurta su da hadda Alkur'ani da kuma daɗin murya wajen karanta shi. Alif Lam Sad kitabun unzila ya fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءها أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون an haifi Sheikh Ahmad bin Ali Al-Ajami a yankin Kubar ta ƙasar Saudiya a shekara ko kuma a ranar 24 ga watan biyu 1968. Ya yi karatun firamare a wata makaranta da ake kiranta Madarasatul Muhammadiyya Bil Aljanubiyya. sannan ya yi karatun junior secondary school a wata makaranta mai suna madarasatu zubairu bin awam ita ma al-khubrul junubiya sannan ya yi karatun senior secondary school a madarasatul ummal daga baya kuma ya zo jami'a ya yi digiri a fannin shari'a a jami'atul imam bin muhammad a saudiya wacce take Riyad. ya yi digiri na biyu a jami'ar lahore ta ƙasar pakistan sannan ya zo ya yi digiri na uku a fannin karatun alkur'ani da tafsiri wanda ya rubuta project ɗinsa minnatul aliyul qadir fi sharhi turuqit tafsir Sheikh Ahmad Al-Ajami Balarabe ne duk da ana ce masa Al-Ajami wannan kalma Al-Ajami din ba tana nufin wanda ba Balarabe ba yayi limanci a masallatai da dama kafin ya zo ya zama ɗaya daga cikin masana waɗanda ake jin muryarsu a duniya a fannin karatun Alkur'ani Shek Ajami ya yi limanci a masallacin Masjidul Mughiratu bin Shu'uba wanda aka naɗa shi hudu ga watan sha ga 12 biyu ga watan 4 alif da ɗari tara da tamanin da hudu. Sannan ya yi a Masjidul Jami'il Kabir a Kubar alif da tara da tamanin da biyar. Sannan ya zama limami a Jami'ul Amir Muhammad bin Fahad a alif da tara da casa'in da biyu. Sannan ya dawo ya ƙara zama limami a wani masallaci na hudu Jami'ul Rayyan a jihar Dammam sannan kuma ya zo ya zama limami a Jami'ul Khadimul ne da yake a Jidda haka shi bai yi limanci a masallacin Makka ba bai yi limanci a masallacin Madina ba kamar yadda ya faɗa da kansa a cikin takardar da ya rubuta wanda aka saka a cikin website ɗinsa cewa yana da mata guda ɗaya kuma yana da ‘ya'ya guda shida har ya faɗi sunansu akwai Abdullahi akwai Umar akwai Fatima akwai Maryam akwai Abdulrahman akwai Musa ce waɗannan su ne ‘ya'yansa guda shida kuma yana da mata guda ɗaya yana zaune yanzu a, a yankin Hubar a almantikatu sharkiya a Saudiyya, kuma yana nan yana ci gaba da karatu da kuma karantarwa kuma sautinsa yana nan kuna ji a cikin wato kaset na karatunsa بما كانوا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا waɗannan su ne malamai guda biyu masana alkur'ani waɗanda za mu tsaya a kansu a wannan sati ya musliman أهوى ولا baka wanda ya ɗauka wannan wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada da mai kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar ni mai gabatarwa Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمعك